alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, yan uwa musulmi kama yanda kuka ji bayananmu daban-daban cewa abubuwan da suke gudana yanzu haka a jihar Sokoto kan wannan zama da muka shirya da ɗaliban Malam Musa Lukuwa ko ɗalibin malam Musa Lukowa wato Murtala Asada da kuma wani wasan kwaikwayo da dirama da shi Murtala Asada ɗin ya shirya don gujewa wannan zama da kuma haddasa tarzoma da samar da kafar da zai samu ya, ya gudu daga wannan zama abin da ya shirya shine wannan filin sukuwa da ya tafi babu shakka ba wanda yake da niyyar yin munazara wanda zai fita ya tafi filin sukuwa kuma ya gayyato al'umma kowa zai iya zuwa wannan wuri to gaskiya dama abin da muka yi zargi ya yi haka ne don wata tarzoma ta tashi a wurin a samu wata matsala wacce za a ce mun zo baki daga jihar kano mun zo mun haddasa fitina a jihar sokoto ko mun haddasa rigima to abin mamaki sai gashi mun haɗu da wasu 'yan uwa nan 'yan jihar sokoto ainihin 'yan asalin jihar Sokoto waɗanda suka gaya mana lallai wannan zato da muka yi haka yake lallai ya so ya shirya mana gadar zare mu je wannan fili na sukuwa ya zama babu munazara sai mu tadda 'yan daba da kuma 'yan iskan gari kuma kamar yadda na gaya muku dama waɗannan 'yan sanda da ya haska tare da shi 'yan agaji ne ba 'yan sanda ba ne kamar yadda commissioner of police ya tabbatar mana bayan mun baro mun je ofis ɗinsa. kwamishina police ya tabbatar mana babu wani ɗan sanda ko guda ɗaya da ya san da zaman wannan munazara in ba mu da muka zo muka same shi ba yanzu da haka waɗannan 'yan sanda da aka haska 'yan sanda ne na bogi ba 'yan sandan gaske ba ne 'yan agaji ne suka sa uniform ya dinga cewa ga jami'an tsaro amma ƙarya yake yi to da haka jama'a za mu ɗan ji ƙarin bayani daga wajen wasu 'yan uwa nan 'yan asalin jihar sokoto kama malam wane ne ga malam muttaka a bello eh. malam muttaka bismillah me zaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh karin bayani da zan yi shine bisa hakikanin gaskiya haka ne waɗannan da suke bayan shi ba 'yan sanda ba sannan bayan haka kuma duk wanda zai shirya munazara ya ce a je filin sukuwa filin sukuwa duk na hanyar jihar sokoto ya san filin sukuwa ba wurin munazara ba ne daga waje dai mun san cewa akwai masallaci wanda jingire yake wa'azi amma in dai ana maganar filin sukuwa filin sukuwa ba wurin manazara bane wuri ne na wasa na tsere da dawaki da makamantansu wanda eh, matasa suke zuwa suna sha'anonin su amma dukkanin wanda ya tsara munazara ya ce a je filin sukuwa gaskiya bai nemi aje a yi abu na kwanciyar hankali wanda al'umma za su amfana wato wani abu zai wasu yan daba za su iya faruwa za su kwarai sosai gaskiya wuri ne wanda kowa kana iya tare da eh. da yan daba da yan kowa kana iya tare da tunda wuri ne wanda yan bol suke taruwa eh. to da inda aka ce ma wuri inda yan bol suke taruwa so bisa ga hakika na gaskiya komi ana iya iskuwa wurin eh. to kaga mu commissioner of police ya tabbatar mana cewa waɗannan mutane ba 'yan sanda bane tare da shi sosai kwarai gaskiya ba 'yan sanda bane 'yan agaji ne suke bayan shi to Allah ya saka da alkhairi malam muttaka muna godiya sosai a tare da mu akwai malam malam murtala malam murtala abubakar malam murtala me kuke gani wannan drama da da murtala asa da ya shirya da Allah me yake nufi ne wannan wani wasan gwaiko ne ya shirya wanda an kai kila tun 1952 eh. ni wadda nake gani Eh. dan ba ka kiran mutane su zo a yi muƙabala ka koma cikin hili da ka ɗauko 'yan aka ce musu ko 'yan agaji masu uniform baki da sunan 'yan sanda kana wasa da kwaikwayo da hankalin mutane 'yan mukabala haka sun a yi hall aka kama ga wuri hotel commissioner of police director ss da sauransu su san da za a yi muƙabala wanda za su kawo security wanda za su isa malam barin da dan tarin numfashin ka kafin ka ci gaba a wannan magana da malam murtala ya faɗa na dan manta ta ya kamata in faɗe ta a cikin jawabai na yanzu haka mun kama hall mun kama hall a cikin wani hotel nan cikin garin Sokoto mun kama hall kuma mun kira shi muna ta waya cewa ya zo wannan hall din dan ayi wannan zama ya zo da shi da mutum biyar su zama su shida daga mutum shida har zuwa mutum goma za su iya zuwa wannan hall mu ma ba za mu wuce mutum goma ba baki ɗayan mu ta ɓangaren mu su zo wannan hall akwai cikakken tsaro a gudanar da munazara amma ba a filin sukuwa inda kowa zai iya zuwa ba malam ci gaba da jawabinka filin sukuwa kan gidan gala na eh inda ake kiɗe-kiɗe da mata da karuwai da menene ina ake magana makabala a filin sukuwa ko gwamnati za ta lalura can ai sai ta share shi take iya lalura hmm. balle harka addini Mm. da haka muna kira daga gare shi ga hili ba wai ka koye ka yan an ka yanan ka yanan an buga waya ba ka ɗoka ba sai malam ya wuce sannan ka dawo ka ce a an neme ka ko a kai ga kanan babu wanda ya kana yawo muna kira da gare ka hito ga hili a fa one and one shine magana ba doje-doje ba komi. Ka san ya kashe wayarsa, in ka kira wayarsa ba za ta shiga ba. yanzu haka wani muke kira daban kafin ya ce mana to ya je ya lalubo shi ya je har gidansa hmm. <laughs> wani muke nema yanzu ya je nemo shi to yanzu me kuke gani munazarar nan za ta iya yiwuwa ko mutumin nan zai iya fitowa ah. ya fuskance mu ko kuma dai ba zai iya ba wallahi eh. wallahi ba zai iya ya kuke kiyasta tunda ku kun san shi wallahi wallahi abin gatami aka ce mata yakin birata wallahi eh kurata ga tsoro gaban tsoro wallahi duk wannan haushin da hakka na yi haushin banza na eh na rantsi da Allah matsoraci na ko musa ta hau gida ne shi na shi ƙara gudu eh in harka za a yi ta a ce muqabala za a yi hito haka a ba takarda a hito a yi one in one magana a yi nan ko a yi nan dumi ne in yana shirya muqabala Mm. mallan na nan har sati guda a kama mai daki a kama wallet a yato a yi muƙabala yan ba ƙari bai wa aza gobe har sati guda mm. mu muna kama wal muna shirya komi kuma mallan ma ya kama hol ne da wuri da komi shi yato a yi mu shi eh. muke kira gare shi eh. ba wai wani doje doje ba eh. alhamdulillah to to jama'a kun ga halin da ake ciki kun ji kuma jawabai na al'umma daga nan jihar Sokoto waɗanda suka fahimci abin da yake faruwa kuma suka fahimci wannan fim wannan fim ɗin da shi yake shiryawa wani yana cewa ku faɗi hotel ɗin da kuke mana mun faɗa masa wallahi lazi la ilaha gairuhu ya ba mu wakili mun kira wakilin kuma wallahi har sunan hotel ɗin sai da muka gaya masa kai har abin nan link na abin location da ake cewa muka ce in ba za su gane hotel din ba mu tura musu location din da muke wallahi suka ce sun gane hotel din namu wallahi mun gaya musu hotel din da muke mun sanar da su ba abin da ba mu musu ba kawai hayaniya yake so a je a yi a filin su kuwa saboda daga ƙarshe a ce mu ne baƙi mun zo daga Kano mun haddasa wata rigima saboda idan wata rigima ta faru aka aka yi wani tashin hankali aka aka ko ko wani aka zaga ko aka daki wani to kaga sai a zama mu za a nema a ce mu ne muka zo muka tara wannan al'umma har wannan abu ya faru ina fata muna fahimta da haka jama'a abin da nake so in sake tabbatar muku shine na rantse muku da girman Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha ghairuhu na rantse da Allah da numfashinmu yake hannunsa wallahi tallahi bawan Allah nan yana sane yake guduwa wallahi tallahi murtala asada wallahi ya gudu ya ki zaman munazara kuma yana sane kafin mu baro ofishin AIG mu zo ofishin eh, abin nan CP Commissioner of Police yayi maza ya je wannan fili wannan fili na filin sukuwa da ake cewa yayi maza ya je filin sukuwa ya ya gudanar da wannan wasan kwaikwayo nasa da yake so ya gudanar yayi masa kuma ya tattara kayansa ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ba su samu zuwa ba ina wata muna fahimta wai bari ya yi sauri kafin a ce mun gama abin da muke a ofishin AIG daga ofishin AIG mu tafi ofishin CP har mu iya wato kammala duk wani tsari official tsari da aka tsara mana mu bi na ofishoshin jami'an tsaro kafin nan maza ya ɗauki 'yan agajinsa ya sa musu uniform da sunan cewa wai ga 'yan sanda jami'an tsaro ya riga ya zo da su kuma wallahi tallahi babu ɗan sanda ko guda ɗaya a cikinsu ashe ƙarya ne ba 'yan sanda ba ne ni da farko ni ma har na yadda fa wallahi ni ma har yadda na ɗauka 'yan sanda ne na ce wa 'yan uwa da muke tare da su na ce musu a ah, ga 'yan sandan fa an samu kawai mu tafi suka ce mun a'a malam tsaya ko ya samu 'yan sandan mu ma dai mu tafi da namu wallahi na duba da na leƙa na ga 'yan sanda kusa da shi na ga uniform ɗin 'yan sanda na ce an samu 'yan sandan mu tafi suka ce mu a amalan tsaya dai mu tabbatar mu ma mu tafi da namu 'yan sandan tunda muna ofishin AIG wanda ya sakkwata da zamfara da, da kyabbi duka suna ƙarƙashinsa suka ce mu jira muka gana da AIG daga nan ya aika mu ofishin CP ya ɗauki wayarsa Allah ya saka masa da alkhairi ya ɗau wayarsa ya kira CP da kansa commissioner of police ya ce masa ga wasu bakin malamai daga jihar Kano suna tafe ga kuma abin da ke tafe da su don haka a ba su duk wata gudunmuwa da ta kamata kuma idan ka gama ba su duk gudunmuwar da ta kamata ka sake kira na ka gaya min yanda kai da su wallahi haka AIG ya gaya wa CP a waya CP ya ce masa an gama commissioner of police muka fito muka hau motar muka zarce ofishin commissioner of police muka same shi commissioner of police shi ma ya zauna da mu ya tambaye mu abin da ke tafa da mu muka gaya masa abin da ake bukata cewa ga zaman da muke so a shirya yanzu da waɗannan bayan Allah ga kuma lambar wayarsu wala a jama'a aka yi ta kiran lambar wayar mutumin nan tana rufe yanzu haka na rantse da girman Allah na kira murtala asada a wayarsa na rantse ya kusa sau hamsin ko sittin a wayata wallahi baya dagawa ko kaɗan da wayar a kashe take daga baya buɗe wayar don ya yi wasu bukatunsa da su da ita amma in na kira shi baya ɗagawa ko kaɗan ina fata muna fahimta da haka jami'an tsaro suka ce babu wata matsala mu a shirye muke mu ba da duk adadin jami'an tsaron da ake bukata ko da za a yi a wannan fili na jama'a muka ce musu a'a mu ba ma bukatar ma a yi cikin dandazan jama'a saboda muna so a toshe duk wata kafa da za ta iya wato haifar da tarzoma cikin al'umma in dai yi cikin jama'a ɗin zai iya kawo barazanar ba za a samu a gama lafiya ba to mu muna ganin a yi abin nan a keɓance a wani hall a wani hotel a wani gida duk inda dai kuka ga ya kamata bisa ga jagorancin ku ya ku jami'an tsaro mu muna goyon bayan ku kuma za ku sami masu biyayya a yi a inda ya dace kuma a takaice adadin mutanen da za su zo daga kowane ɓangare. malam murtala asa da ka zo da mutumin da, da mutum adadin mutanen da ba zai wuce mutum shida ba zuwa bakwai ka zama na takwas ɗinsu ko ka zama wa sabi'uhum kalbuhum ko ka zama wa sadisuhum kalbuhum ku zo ko shi ku shida ko ku bakwai ina fata muna fahimta shine murtala asada ko ba haka ba ku bakwai ko ku shida mu ma haka mu zo daga ɓangaren mu mutum bakwai ko mutum takwas iya adadin mutanen da kuma kuka zo da su ina fata muna fahimta don haka a zo a yi abin nan a keɓance saboda na rantse da girman Allah ina muku rantsuwa da Allah wallahi tallahi a yanzu din nan da nake muku magana ba ni da buri a faɗin duniya ba ni da buri a faɗin duniya sama da in samu damar zama da Musa Luko ko wannan Murtala Asada kuma wallahi ba don komai ba don ku ne ƴan uwa musulmi wallahi tallahi ina yin wannan domin ku ku nake so in nuna wa gaskiya in tsage ta kuganta ganta ido da ido ina fata muna fahimta li yahlaka man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ina fata muna fahimta abinda nake so a yi shine jama'a wanda zai fahimci abin nan ya fahimta akan gaskiya wanda zai bata ya bata akan gaskiya bayan ya fahimci gaskiya din ya bata kowa ya bata wanda zai bata ya bata akan akan akan bayyana wanda zai shirye ya shirye akan bayyana wannan shine abin da muke fata to amma bawan Allah nan sai ya tafi wannan filin su kuwa an ce fili ne kamar yadda suka faɗa malam ya faɗa ya ce fili ne na 'yan shaye-shaye fili ne na abin da ake na 'yan gala na ya ce fili ne na 'yan gala da duk wani mara ayyuka na rashin ɗa'a da duk wani ayyuka nan duk taron yan iska duk da in aka da neman ɗan iska nan zaka same shi filin sukuwa to shi ma sai ya zarce can ya je ya ce yana yana neman mu a can to kaga wannan da manufa babu yanda za a yi da hankalinmu mu taso mu zama sanadiyar faruwar wata tarzoma a wannan jiha ta Sokoto mun zo ne don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban al'umma ba mu zo mu bar baya da ƙura ba ba mu zo ya zama mun zama sanadin da ko wani a tayar a tayarwa da hankali ko a zage shi ba ko zagi ba mu yadda a zagi wani a sanadiyar zuwan mu sakkwata ba ina fata muna fahimta mun zo ne mu tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya ba wanda za a zaga bare a daka bare a zubarwa da jini kowa ya zama cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma a yi abin da za a yi lafiya a gama lafiya e to don haka jama'a har yanzu za mu ci gaba da amfani da da jami'an tsaro insha Allah ta'ala muna waya da su dan neman wannan bawan Allah da kuma neman yanda za a samo shi insha Allah ta'ala kuma duk halin da muke ciki jama'a za mu sanar da ku inda aka tsaya da kuma inda aka dosa za mu zo mu zauna mai muku cikakken bayani kafin mu fito daga wannan gari na Sokoto idan wannan bawan Allah ya ki tsayawa a yi wannan zama da shi to za mu tsaya mu feɗe wa al'umma buri har wutsiya don jama'a su gane cewa lallai ba ƙaramin jahili ba ne kuma ba ƙaramin cikakken maƙaryaci ba ne wanda bai da alaƙa da ilimi ta kusa ko ta nesa kuma dukkanin abubuwan da suke faɗa wallahi ƙarya suke yi ba su da hujja ba su da dalili kuma wallahi ba za su iya fuskantar mu su tattauna da mu ba to muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi jama'a kuma za ku ji abin da ya ci gaba da faruwa game da wannan zama insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'a kafin rufe ya kamata in ba da damar dan kiraye kiraye ko da kira biyu ne ko uku a ba za ba za a samu wannan matsalar ba insha Allah ta'ala za a iya kiran mu bisa ga lambar waya da na saka insha Allah ta'ala kiran da ba zai wuce ɗaya biyu zuwa uku ba a lambar wayar mu sananniya wacce aka kira mu da ita saboda na san kuma jama'a ba za ku kasa fahimtar wannan diramar ba ba za ku kasa fahimta ba alaikum salam wa rahmatullah malam bismillah bismillah kokari malam me kace yan bismillah malam bismillah bismillah zo ka zauna a'a zo karka damu karka damu da Allah nace da malam ya san kowa eh. Eh. eh eh tunda na eh eh da na ce da na fito na ji eh. sai na ce ah, malam ne da ya tura malam Musa Luko challenge eh. amma da ya san waye malam Musa wallahi da bai halda kai ne ba a to shi kuma a ba murtala a ba to Luko murtala ai shi ne eh. duka ɗaya ne abin magana ɗaya ce ai eh. to shi dai shi dai shi dai malam yana ganin gaba ɗaya ma da mun san waye mutanen nan ma da ma ba mu zo ba ma gaba ɗaya eh gaba ɗaya yana ganin ma ba ma za mu ɓata kanmu lokaci mu zo ba jama'a za a iya kiran mu amma whatsapp call only za a iya kiran mu amma whatsapp call za a iya kiran mu whatsapp call only Because of the kullum da yi ne Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam muna jinka. Da wa muke magana? Allah da kana magana da Abdulrahman daga nan Jigawa State. Mal Abdurrahman daga Jigawa State muna maraba da kai. Amin amin barka ka dai. Nace kaji kaji bayanan da muka yi ko kaji kuma yanda abun ya gudana. Ina ma ta bigar abun ya ja. Eh. Ina ta bigar abun ja ah, kuma har izuwa yanzu dai ina jida cikin ikon Allah. Eh. Yawan, ta kwange ta farko miƙa masha Allah da biyu na muna amsawa sannan lokaci na anan gun ne, waɗannan malamai da oga da yaro ɗan gama oga da yaro za mu ce musu eh su fito su faɗa wa duniya cewa kawai sun tsorata abin da ya faɗa ya faɗa ne dama saboda neman suna shi kuma suna baya nemawa in dai Allah bai baka sunan ba a kwarai da gaske domin zagin shugabanni da karyata hadisai wanda na karya ne ka san ba haka bane ba hmm. wannan ba zai kai neman suna ya ce wai a haka zai nemi suna ba kana ji malam Allah ya saka maka da alkhairi tunda tunda naga alama naga alama mutumin nan ba zai taba yadda ya zo mi ido biyu da shi mu haɗa a zauna ba a za mu yi karatu akan abubuwan da ya faɗa kuma Allah da za mu warware wa mutane wannan matsala yadda ba za su sake samun wani ruɗani cikin ta ba bi izinillah za mu fito da gaɓoɓi masu mahimmanci a cikin wannan zance yadda mutane za su gane insha Allah ta'ala. Masha Allah, ai mu dama fatan da muka so mun so ya zo an zauna. dama hakan shi yafi hakan shi yafi dacewa kwarai da gaske idan idan idan idan idan ka ce mana ga rami he mu biyo ka ka nuna mana inda ramin yake he mu ga ramin da idan mu ko kwarai da gaske domin ba za ka ce mana ga rami a can ba kuma kai ba ka zo ka nuna ba kawai kana faɗa ne daga baya eh haka ne wannan wannan wannan duk ba zai zama wani hujja ko dalili ba kawai ya fito yi wa duniya bayani kuma ya nemi duba wajen Allah domin abin da ya faɗa ba gaskiya ne ba a kwarai da gaske da za Allah kairan. domin baka zuwa ka zuwa kawai ana addinin Allah ka zo ka kawo son ka kawai don kana neman wani suna hmm. ka ce wannan abun ba daidai ba ne, bayan ka da hujja an zo an zo ana neman na gaya maka na gaya maka kana ji na kana ji na malam ina ji na so in yi wannan karatun tun ina Kano na so in yi masa raddi in fito da wasu gaɓoɓi to amma sai na ce bari idan zai yiwu mu ritsa mutumin nan ga mu gashi a yi karatun nan to abin da ya kamata kenan to amma da ga lallai ɗin fa farko farko ya fara ya fara fakewa ne da cewa ya sa sharaɗi sai an nemo takarda daga sarkin musulmi saboda ya san ba za ta iya samuwa akan kari ba to da ya ga zancen takarda mutane za su gane shi cewa bai yadda a zauna bane guduwa yake so ya yi tsoron zaman yake ji to sai ya fito ya ce ya janye wannan magana sharaɗi amma bari ya tafi filin kuwa ya yi wasan kwaikwayo to shi ne ya tafi filin kuwa ya tafi filin kuwa ya je ya bidiyo da shi da 'yan agaji ya ce ga jami'an tsaro ya samo mu ne ba mu zo ba da haka ina ba fautoro ina ba fautoro ya gama ya ce subhanakallahumma maza ya tafi mu ko muna can ofishin jami'an tsaro muna can ofishin jami'an tsaro muna ƙoƙarin ya za a yi jami'an tsaro su saurare mu kuma mu bi duk wani process da aka tanada don kawo jami'an tsaro wannan fili ko kuma kawo su inda ya kamata a yi wannan tattaunawa to ka ji abin da ya faru eh. eh. saboda yake magana abu ne irin na masoraci yana abin ne kamar don ya biyo mabiya ya burge mabiyansa amma mabiyan suna da hankali daga nan za su gane cewa wannan mutumin makarici ne eh wani kaga wani ne yake tambaya wani ne yake tambaya yace wai ina zancen tafiya gidan sarki da kuka ce dazu kuna yi to me kake nufi idan muka je gidan sarkin mu haska maka gidan sarkin ko fadar sarkin mun je gidan sarki mun je gidan sarki kuma mun tarar da 'yan majalisar sarki sun tashi suna tashi karfe biyu na rana da haka mun samu sakataren gidan sarki kuma mun shigar da takaddar da muke buƙatar mu shigar mun sanar musu da sako kuma takaddar mu za ta isa wajen majalisar sarki insha Allah ta'ala da haka insha Allah ta'ala a kowane lokaci za mu iya samun wato reply daga majalisar sarkin musulmi insha Allah kan takaddar da muka yi wa sakataren sarki bayani a kanta da haka mun je gidan sarki wai wai wani wai wai in aka in dai ba a yi bayani ba in dai aka bar wata gaba ba a gaya musu ba wai kai makaryaci ne ya aka ka ce zaka gidan sarki to wace irin magana ce wannan ai ai in naje gidan sarki ai ba dole ne kuma in zo in gaya maka me aka yi a gidan sarki ba ina fata na fahimta jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan amin amin muna godiya sosai masha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatu barka da kokari malam babba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ya kokari eh, alhamdulillah wallahi kana magana da kamal ne daga nan kano gwau malam kamalu daga kano unguwa uku muna maraba da kai malam kamalu eh, eh, da abun da yake faruwa ina ta bibiyar ku eh <coughs> na ganin wannan kokari da kake yi jazakallahu khairan yana da kyau eh, a ci gaba da kokari eh sannan kuma naga tunda wancan ɗaya bangaren sun tsaya suna ta zullewa eh samu an samu an yi wannan zaman ba kamar yadda ka faɗa ya kamata a tsaya a tsage buri har zuciyarsa gaba ɗaya kwarai kwarai da gaske kwarai da gaske jazakallah khairan haka za a yi insha Allah ta'ala muna godiya yawa jazakallah khairan jazakallah khairan barakallahu fikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ina gina malam Allah ya saka da alkhairi masha Allah da wa muke magana Muhammad Abbas daga kasar Togo Malam Muhammad daga Togo muna maraba da kai Nace tun safiya dai mun zuba ido muna ta jiran lokaci kuma Allah bai kaddara ba su bai saboda wannan ah, abu da ya faru yanzu wallahi wallahi malam sun tafi filin sukuwa inda sun san za iya samun tarzomar da mu za a jinginawa da ga ko targade mutum ya je a filin to za a ce wasu baƙi ne daga Kano su suka shirya wannan taro da dandazon mutane da haka za a iya tara mutanen da ba za a iya control ɗinsa ba ba za a iya control ɗinsu ba kuma mutumin nan yan agaji ne ya je da su ya ce ga jami'an tsaro ya riga ya kawo mu kuma muna can mu kuma muna can muna process ɗin jami'an tsaron sai muka gan shi yana bidiyo da yan agaji ya sa musu uniform yana kiransu jami'an tsaro kwamishinan 'yan sanda na nan jihar sokoto kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto ya tabbatar mana cewa ko ɗan sanda ɗaya ba sa aika wannan filin sukuwa ba ba, ba ɗan sanda ko ɗaya da suka san cewa zai je wannan fili kuma ba su aika ba da haka suka kira waya ma har suka tambayi dpo da yake da alhakin wannan yanki dpo da yake da alhakin wannan yanki suka kira shi a waya suka tambaye shi suka ce ya ba da 'yan sanda ne wai zuwa filin sukuwa ya ce a'a shi bai san zancen ba ko ɗan sanda ɗaya bai aika filin sukuwa ba ina ba muna fahimta sai ya zamana kenan wannan bawan Allah murtala asada ya tafi filin sukuwa da 'yan agaji ya kira su da sunan jami'an tsaro ya ce wai ga jami'an tsaro ya riga ya kawo kuma 'yan agaji ne don haka kaga babu abin da ba zai iya faruwa ba a wannan filin sukuwa tunda fili ne da yake a buɗe kowa zai iya zuwa daga ko ina in dai kana cikin jihar Sokoto to zaka iya tasowa ka zo wannan fili kuma dama fili ne da aka san yana tara 'yan shaye-shaye da 'yan iskan gari da zaune gari banza da sauran nau'uka na lalatattun mutane 'yan daba da sauransu wannan shine abin da aka san shi filin dama yana tattarawa irin waɗannan mutane to kaga irin wannan fili a zo a yi irin wannan taro ba tare da jami'in tsaro ko ɗaya ba ka ɗauko 'yan agaji kana ƙarya kana cewa ga jami'an tsaro kana tare da su kuma maza maza ka tattara kayanka ka ce su allahumma ka rufe taro maza ka ce sun kasa zuwa bari ka wuce kaga wannan yaudara da rashin tsoron Allah ai ya wuce misali ya wuce misali wannan yaudara da rashin tsoron Allah na irin bawan Allah na ya wuce misali ya wuce misali kwarai muna jin ka muna jin ka malam na'am kai yanzu a shawarci da a kan wannan matsala ta'ala wannan dole wannan wajibi ne wajibi ne za mu shirya yanzu zama cikakke ba za mu bar sakwata ba sai mun tsefe wannan lamari yanda ni na tabbata babu wani mahaluki da zai sake iya magana cikin wannan kabiya Masha Allah, jazakallahu khairan. Muna godiya eh, sosai. Eh, insha Allah ta'ala, jazakallahu khairan. Barakallahu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikun salam Allah da mu gishak. Barka dai da muke magana. Khalifa Al-Andalusi ne. Masha Allah Al-Andalusi barka da wannan lokaci. Wallahi malam alhamdulillah ya gida ya kokari. Alhamdulillah muna jin ka Al-Andalusi. Malam ni abinda na so tunda waɗannan mutanen sun zo da dabaru da salo kala-kala na zille wannan zaman? Eh. kun haska a live a face ɗinku kun ce ga kun zo ofishin commissioner of police kun je ofishin EAIG kuma duniya duk ta gan ku a wannan wurare. Na'am. Kamata ya a ce in dai da gaske suke tunda ku baki ne da kuka baro Kano kuka zo Sokoto. Sun fi ku sanin garin Sokoto, sun fi ku sanin ofis ɗin AIG, sun fi ku sanin da ofishin commissioner of police. Eh. a al'andalusi al'andalusi dan tsaya dan tsaya dalan amsa wani tambaya ga wani saifullahi munir yana tambaya yace ka yace min ka ce ka je filin sukuwa kuma kuma ka ce kuma ka ce su ne suka je yace ka ce ka ce ka je filin sukuwa kuma ka ce su ne suka je filin sukuwa a'a ai ni ban ce na je filin sukuwa ba ko bidiyon da muka sa ai ba muryata ba ce wacce take nuna lokacin da ake ɗaukan filin sukuwa ba a same su ba na aika filin sukuwa cewa a je a gani suna nan filin sukuwa kama yadda murtala ya faɗa a bidiyon sa, aka je aka yi bidiyo kuma lokacin ba su zo ba wannan bidiyo da aka yi a filin sukuwa aka aiko min da shi ni kuma ne muku posting a shafi na don ku ga filin sukuwa ku ga mutanen nan kuma ba su zo filin sukuwar ba bayan an kawo min wannan bidiyo an dawo sai gashi kuma sun bayyana sun isa filin su kuwa suna bidiyo to kaji abin da ya faru amma ni ai ba yanda za a yi in zo munazara kuma in tafi filin su kuwa filin su kuwa in ka ganna a filin su kuwa to daga ofishin AIG ne ko CP na hawo motar eh, jami'an tsaro zuwa filin su kuwa amma babu yanda za a yi murtala ya ce min wai ya kawo jami'an tsaro in taho filin su kuwa kuma in je a ba zan yi haka ba ko kaɗan a ba zan yi wannan ba ko kaɗan ina fata muna fahimta saboda kaga duk abin da ya faru tun da gashi ya bayyana dama ƙarya ce yaudara ce babu wani jami'in tsaro ko ɗaya da ya je wannan filin su kuwa. dama 'yan agaji ne daga masallaci ya ɗebo 'yan agaji suka sa uniform yana kiran su wai ya ɗebo abin nan CID yana cewa wai ga CID ya zo da su wai ga jami'an tsaro ya zo da su kuma ƙarya ne ba jami'in tsaro ko ɗaya babu wani CID ko ɗaya tare da shi kamar yadda CP Commissioner of Police ya tabbatar mana kuma aka kira DPO na wannan area shi ma ya ƙara tabbatarwa cewa ƙarya ne babu wani jami'in tsaro ko guda ɗaya da suka aika wa murtala a filin sukuwa ja, wato 'yan agaji ne daga masallaci ya kwaso su ya sa musu uniform amma ba 'yan sanda ba ne. ina ba ta gabance ni amma aini ina da hankalin da ya kamata a ce in dai munazara na zo to ba abin da ya haɗa ni da filin su kuwa idan ba jami'an tsaro ne suka kai ni ba ko jami'an tsaro suka yi min izini cewa in zo filin su kuwa amma haka kawai ba ni da izinin jami'an tsaro na zuwa filin su kuwa kawai murtala ya je yana bidiyo a filin su kuwa ni ma in bi shi in taka in bi shi filin su kuwa mu haɗu da shi a can babu sanin jami'an tsaro komai ya iya biyo baya komai ya iya faruwa ya zama mu ne ababen tambaya akan waɗannan abubuwa da suka faru musamman mu da muke baki daga jihar Kano ya zama mu ne muka zo muka zama sanadiyar faruwar wata fitina kun ga ya kamata a ce muna da hankalin da ba za mu yadda irin wannan ya faru ba ina fata muna fahimta muna da hankalin da ba za mu yadda irin wannan ba za mu irin wannan gaggaci ba don haka yana kiran mu yana cewa yana filin su kuwa ai ga jami'an tsaro mu kuma muna ofishin AIG muka tabbatar cewa ƙarya ne muka tabbatar ƙarya yake yi baya tare da jami'in tsaro ko guda ɗaya mu ne lokacin muke process ɗin jami'an tsaro mu ne muke tare da manyan jami'an tsaro kuma muke process ɗin ya za a yi a tabbatar da wannan zama tare da su shi kuma ya kashe wayarsa yana bidiyo yana haska mutane cewa shi ya zo filin su kuwa mu kuma ba mu iso ba ai ba a taɓa yin irin wannan munazara a wannan yanayi a filin su kuwa ba ko fir'auna da annabi Musa da, da annabi Musa ya ce wa ayyuhsharan nasu duha kaga ai ga fir'auna nan shine shugaba amma haka kawai babu shugaba ba jagoran al'umma ba gwamnati kawai ka je ka tara mutane ka ce wa ayyuhsharan nasu duha ai ba zai yiwu ba komai zai iya faruwa kuma ka zama kai ne abin tambaya a wajen gwamnati kai ne kuma abin zargi a wajen gwamnati don ba wanda ya baka izinin ka tara al'ummar sakkwata a filin sukuwa haka idan muka je muka yi wannan zama da musa lukuwa da, da, da murtala asada a filin sukuwa to babu shakka duk abin da ya faru a filin sukuwa ɗin nan mu ne ababen tambaya ko mutum nawa aka ji wa rauni ko mutum nawa aka aka cutar ko mutum nawa aka kashe ko mutum nawa duk wani ta'addanci da aka yi to babu shakka zai dawo zuwa ga wuyan mu domin ba da sanin jami'an tsaro wato Musa ko kuma abin nan Murtala Asada ya shiga wannan filin sukuwa ba ah, don haka muka bar shi ya gama bidiyonsa mu kuma muna can daga ofishin AIG zuwa ofishin abin nan sifi daga ofishin sifi zuwa majalisar sarkin musulmi muka ci gaba da gudanar da wato process da zai samar mana da gudanar da wannan lamari bisa ga hanyar da ta kamata ina ba ta muna fahimta da haka wannan shine abin da ya faru a takaici Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da muke magana? Bashir tana magana da Abubakar Zaria daga Lagos. Mala Abubakar daga Lagos muna maraba da kai Mala Abubakar. Yawwa. Malam na kira ne game da wannan zama gaskiya ni abin da nake hange ne kamar suna mana gaskiya wasa da hankali. Eh. Idan har daga gaske ne suna son kuma a zauna da gaske. gashi na an sa number da suke daga wani gurare daban muna iya kira su kuma ko ɗaya daga cikin ba wanda yake kira ya ce ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa har yanzu ba wanda yake kira a cikin in har da gaske suke yi kamata ya yi su kira kuma ni na tabbata cewa yanzu haka maganar da ake suna nan suna sauraron abin da ake yi amma abin mamaki ba wanda zai kira Allah ya saka maka da alkhairi ba za su kira ba yanzu shi murtala asada ko shi ko ɗalibansa yanzu kai daga daga Legas ma kake kira ko malam wallahi malam ina Lagos to to to yanzu haka yana Lagos mai magana malam wane ne daga Zaria Malam Abubakar daga Zaria yana Lagos yanzu haka yana kiran mu ina waɗanda muna tare da su a cikin Sokoto gashi muna live ga lambar wayar mu nan mun rubuta ta daro daro me yasa ba za su kira ba kuma na gaya muku ai malam abubakar ina ji baka ji mu ba na sanar yanzu na gaya wa al'umma cewa wallahi mutanen nan na kira ɗaya daga cikin ɗalibansu har na aika masa da sunan hotel ɗin da muke zaune na ce masa su zo wannan hotel ɗin ba za a rasa hall ba akwai hall ɗin da za mu kama a cikin hotel ɗin har ma mun yi magana da masu hotel din cewa za mu kama wannan hall din amma akwai baki bari su ƙara so saboda mu tabbatar da zuwansu da haka muka ce musu ga hall a ga hall a cikin hotel din da muke ku zo da mutum shida zuwa goma mu ma mu zo da mutum shida zuwa goma a ware alkali a ware kuma wanda zai rike lokaci a gudanar da munazarar nan don mun jama'a suna da bukatar ta domin jama'a suna da bukatar ta jama'a suna buƙatar su ji yanda munazarar nan za ta kaya a zo a yi munazarar nan har mutanen nan su samu jama'a su samu su saurara su fahimta amma jama'a abu ya gagara abu ya gagara alaikum salam eh, ah, bismillah malam bismillah ne eh ina jin ka muna jin ka muna son mu ga yadda tattaunawar za ta kasance na gaya musu mutane suna da buƙatar wannan zama ku zo ku daure da Allah ku yi ta maza ko sau ɗaya a tarihi ku zo don Allah ku zo a zauna da ku wannan zama jama'a su fahimci inda aka dosa amma abu ya gagara ana ta faman abu ɗaya ya je ya gama komedin da zai yi a filin su kuwa maza ya tattare nasa nasa ya kuma kashe wayarsa to kaga wannan wannan ban taba ganin ni dai rashin adalci da rashin tsoron Allah irin wannan ba ka yaudari jahilai kana nuna musu cewa ka fito fili muna tare da mutanen Sokoto waɗanda suka san shi da kyau ga ga wani malami ma zai mana bayani kansa zai mana bayani kan Musa abin nan Murtala Asada ka san shi malam lalle na san shi ka san Murtala Asada to me dan bayanin ka takaice malam bari mu saurari ba wani bawan Allah nan ya dan yi mana karin bayani yau ba shi ma saboda magana ta to abinda gaskiya ni san mutala asara na ga mutum wanda ka kira shi na da'awa muna ganin da'awa da shi kai lalle haƙiƙa. ko da'awa mai ƙarfi wadda ko mutuwa aka so an son a mutu amma abin ka ban tsoro sai na ga wasu abubuwa na canji mu mun san da aka da'awa annabi sallallahu alaihi wasallama ba a da'awa da tashin hankali kuma babu hitina cikin da'awa abin da ba daidai ba ya kamata shi wa al'umma bayani su iya sallah su iya wankan janaba su iya wasu abubuwa ba wai bacin shugaba ba ya na bacin shugaba ya babu ci gaba to ko shi ni wallahi ni sallah ina roƙon Allah ka shirya shi kuma shi kawo mana mallamai wanda za su yi mai bayani dalla dalla saboda jama'a su bar rutsu suna biya suna bin makauniyar hanya ana fasan fasan da su kwarai da gaske nagode mun gode sosai mala Eh. ba haka abin mamaki ne kuma shi wanga mallamin da ya zo ya taso daga nan madina ya zo ya gane shi shi interview da shi ya saurare shi shi ya saurare su fahimci juna ai addini babu rigima ciki in ga fahimta ta addini duk ba a tashin hankali don Allah shi ya hankuri shi hito ya saurari mallam bai da unhani mutum ya taso da ƙasa mai tsalki don ɗaya shi gane da je irin da awar da shi kai a ce bai tsaya ya saurare ba ai abin kunya na don Allah mallam shi ya hankuri ya tsaya su saurare mu fahimci juna mu gani wani na bisa gaskiya to to malam murtala asada ga sako daga yan uwanka yan uwanka mutanen sokoto malam wane ne malam tsoho leda bagi daga nan jihar sokoto ga sakonsa shi ma yana maka magiya cewa dan Allah ka taimaka ka zo a yi wannan zama e kada ka ka buya kuma ka kashe waya ana neman ka to Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya saka da alkhairi wa alaikum salam wa rahmatullah alaikum salam dan ba fa huduru ina amin Allah ya amsa daga Kano har zuwa sakarin na'am na'am don ku tabbatar wa a gaskiya ne ina daga ƙasar Cote d'Ivoire nake masha Allah masha Allah Eh, amma dai ku duka kai da kai da mala asa da duka ina ga kuna da kuskure. Eh. Alo, saboda mi, saboda kai malami na na sunna, malami musulmi na kai, si ma malami na na sunna, si musulmi na si. Na'am. kamata ya dakatar da ka taho da daga tunda dai ku duka kun tabbatar da cewa tsakanin ku babu ta'addanci tsakanin ku. A'a. Ai shi ne bayanin da muke maka. Tsaya ka ji mana malam. Tsaya ka ji. da Kano. Eh. Da ka hito da Kano. Tsaya ka ji. Eh. Tsaya ka ji. Ai shi shi yanzu abin da ya shirya shine samar da ta'addanci da haifar da tarzoma din. ya shirya wannan makirci saboda duk abin da ya faru zai koma ne zuwa gare ni don haka ya buɗe filin su kuwa ya tafi can yana yana hauragiya yana kiran jama'a su taho filin su kuwa da haka ya san dai aka kira jama'a tsaya ka ji mana tsaya ka ji karin tsaya ka ji ƙarashin bayanai na yana kira ne saboda ya san jama'a idan suka zo filin su kuwa suka amsa kiransa cewa za a yi munazara filin su kuwa jama'a suka cika wannan fili to ya san ba yanda za a iya kwashewa lafiya saboda dama fili ne wanda ya shahara da ba mutanen kirki ne dama suke kai komo a wannan fili ba fili ne na 'yan daba da ɓata gari da bata gari cikin al'umma su ake samu dama a wannan area ɗin daga 'yan shaye-shaye sai 'yan daba to kaga in ya tafi can ya tara al'umma wata fitina ta ɓarke to ba yanda za a yi in iya wanke kaina daga wannan fitina saboda ni ne na ni ne a matsayin wanda ya zo ba ko kuma ya tara mutane to don haka ni na ci gaba da yauwa ni na ci gaba da zama wajen jami'an tsaro ina musu jawabai kuma muna tattaunawa da su yanda za a gudanar da wannan zama shi kuma yana can yana bidiyo a wannan fili Allah ya sa ka fahimce ni yana tara al'umma jama'a suna ta zuwa ta ko'ina eh na fahimce ka amma kai Salamu alaikum Malam baba jinka Salama. Kai hankuri ka dan saurare min kwa. Yawwa muna jinka, Yawwa muna jinka. ka. Da ka taho a matsayin ka Kano. Da kamata ya da a matsayinka na ko dan kuwa. kama kama eh, abin nan note ɗinka ne yake dan yake dan yayyankewa magana ka tana zuwa a yayyanke eh Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Na magana da Aminu Abubakar daga nan cikin garin Sokoto. Malam Aminu daga Sokoto. Malam Aminu kaga wannan dirama ta Murtala Asada ko? lalle ma yana tare da ku tun da safe insha Allah kai tun jira da lokacin da kai wannan first din da nake da da insha Allah har bisa ga yau masha Allah duk ga abubuwan da suka gudana lalle ma na ga abubuwan da suka gudana insha Allah masha Allah to me karin bayanin ka gaskiya malam na ga yadda kai hakan ga shi yaddere insha Allah eh saboda ni na fahimci da haka na fahimci abin da haka ne eh saboda ba zai yiwu a ce nan wannan wurin an yi zama na hidin sukuwa ba dan tsaya malam dan tsaya dan tsaya amma kada ka kashe dan tsaya kada ka kashe zan faɗi wata magana kana saurare na wani wani bawan Allah ne malam Yusuf Kano ma yake cewa gaskiya malam Baffa Otoro ba kai mana adalci ba cewa da kai filin sukuwa fili ne na 'yan daba da 'yan shaye-shaye da mutanen banza gaskiya ba kai mana adalci ba na ce kai kai a matsayinka na ɗan Sokoto me zaka ce wala malam lokacin da na je ne kun shiga lokacin waɗannan ni dan kana zira da ya bani tsoro eh saboda babu yadda za a ce irin wannan zamanin munazara a ce za a yi shi a wannan hili a ce a tara da kowa da kowa na gari a kira mutane sai su taru kowa ya taho a ce za a irin wannan zama ba zai yi shi a irin wannan wuri ba. Na'am. In gaskiya aka so ba zai yi a kira mutane filin sukuwa a yi zama ba. To amma wai wai cewa filin sukuwa din cewa fili ne da dama kama wuri ne da da aka sani akwai irin mutanen abin nan yan shaye-shaye ko kuma samari haka marasa tarbiyya. E, da, a wannan da gaske ne haka filin yake ko ba haka bane yanda na faɗa. to la malam gaskiya ban taba zuwa hilin nan ba gaba ɗaya da nake eh. amma ni ma a kallon da nake mai ana ne irin wannan kallon amma gaskiya ban san yadda yake ba gaskiya don taba zuwa wannan hilin abin da ya faru mu ni ma ba ni na faɗa ba saboda ni ma ban taba zuwa ba yanzu da nake ma magana ni ma ban je filin ba ko da wasa aikawa na aka duba lokacin da ya ce ya je kafin ya fara bidiyo na aika ba a dubo a ga yana nan aka dubo min kuma baya nan har aka yi min bidiyo aka turo min da shi babu shi a filin to daga baya ya je to kaga ni ma ban je ba amma ga 'yan garin Sokoto 'yan ainihin garin Sokoto sun ba mu shaida cewa ga abin da yake gudana a wannan fili don haka kada kada yan uwa su fahimta kada mutanen Sokoto su fahimta ko ina sukan a garin ne ko kuma ina faɗin wata magana mara daɗi a'a abin da mutanen gari suka faɗa game da wannan yankin ne shi wannan filin abin da mutane suka faɗa a kansa wani da yawan nan bayan dake yawo kana nihin wani gari da yana kana wani gari da wani abu daban yayi illa dai kawai irin yanayi na wani wuri ka dibe yanayi ne ka san da dibe irin wannan hilin ka san ba hili na wanda yake na a ce a irin wannan zama cikin ne bari gaskiya saboda a ce taro na dai haka na wani wa'azi wannan kasa to ana iya zuwa wannan wani aiki babu ne kaga duk ma kana ji malam duk wani dan sakkwato da muke gayawa cewa an ce wai mu zo filin sukuwa nazara. sai ya ce mana wallahi da kun je da kun yi gangancin da ba ku taɓa yi ba. Wallahi malam da kun yi ganganci ba ƙarami ba. To. Na ji tsoron a ce kun zo wannan wurin. To ka gani? Duk wanda duk wani ɗan garin Sokoton muka gaya masa an ce mana mu zo filin su kuwa sai ce wallahi Allah ya taimake ku kun yi basira Allah ya datar da ku da ba ku je ba. Allah ya taimake ku malam. tun jiya na ji na ji shi yana wani magana ya ce wai su su bubbuge mutum ce ai ba magana ilimi ana magana ilimi ba magana bubbuge mutum eh tun jiya tun jiya ko yace za su iya sa ba mu za su lakada wa mutum ko za su ba mutum kashi to kai ana zancen ana zancen a kawo hujja da dalili me ya kawo zancen lakada duka eh ana zancen hujja da dalili me ya kawo za mu lakada masa duka ba magana duka ba magana duka muna godiya sosai Allah ya saka da kai magana ta ai wanda za a fahimci juna ba wani abu na na wani husuma ko na wani tashin hankali abu na aishi cikin mutunci a gare cikin mutunci haka na so a yi abuga shi ni dai wallahi eh. amma na so a buga shi a guda jazakallah khairan muna godiya sosai mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka dan yi haƙuri jama'a Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Akan wa A mala ya kokari da wa muke magana? Alhamdulillah. Kana magana da Ibrahim Nasir daga nan shika your local government. Eh to malam muna sauraron ka masha Allah. Malam muna muku fatan alkhairi akan wannan kokari da kuke na bayyana da gaskiya na'am amin amin eh. a yi koko wallahi zama ya zama <coughs> ya zama kama kama yanzu dan gabaki ɗaya yanzu ba mu da dahir shi ainihin wanda ya kamata ya kira mu a waya mu shirya zama da shi ya kashe wayarsa bayan mun gama shan wahala daga ofishin AIG zuwa ofishin CP daga ofishin CP zuwa uh, abin nan fadar sarkin musulmi ba inda ba mu je ba wallahi wajen wuraren nan guda uku bayan mun gama wannan wahala shi kuma ya ja wayarsa ya kashe ɗazu ya ɗan buɗe wayar muka kira wallahi na kira ya fi sau shida sau biyar bakwai wallahi ina kira baya ɗagawa ko kaɗan bayan waɗancan kiraye-kiraye da muka yi masa daga dukkanin ofisoshin nan da muka je don haka ya zo ya amsa ya amsa kira ko ɗaya ne a zo ko da ɗaya daga cikin ofisoshin nan ne da muka je ya zo a yi magana a wurin don a tantance ya za a yi a shirya zaman nan bisa ga jagorancin jami'an tsaro kawai ya ɗebi wasu 'yan agaji ya sa musu uniform ya tafi wani fili da komai zai iya faruwa a wannan fili na rashin tsaro komai zai iya faruwa ya tafi can yana ƙaryar cewa wai yana jiran mu mun tsorata ne ba mu zo ba mu kuma muna can muna process a wajen jami'an tsaro ka ji abin da ya faru to wannan shine halin da ake ciki to malam Allah bayyana mana gaskiya ba amin amin dama mu kana ji malam mu a shirye muke za mu iya wa mutane bayani ko ba mu zo sakkwata ba amma mun san bayanin da za mu yi wa mutane da yanda mutane za su gamsu da bayanan idan muka sa shi a gaba muka titsiye shi ya fi sama da mu zauna daga can Kano mu musu bayanin to yanzu ma in zaman bai samu ba dole za mu koma wancan zaɓi na farko shine mu zauna mu nuna wa mutane yanda al'amarin yake mu ja musu baki mu fassara insha Allah ta'ala malam assalamu alaikum malam maganar da zan yi anan da Allah kadan ne ba yawa eh, eh akan akan irin wannan kuma dubi ne na al'umma eh tunda a yanzu akwai wa'inda duk abubuwan da kuke yi shine madubi a wajen su ta yadda za su bi Allah su kuma zan Allah a kai to irin wannan aƙida ɗaya a halin sunna duka ba wani wanda zai ce yana da shakku akan aƙidar wannan kuma ba jima ne akan abin da ya shafi da shika-shikan musulunci ko wani abu da zai rushe aƙidar mutum ba a iya tunani daji tun da ku ne malamai ina eh jazakallah khairu Allah ya saka ma da alkhairi amma ka san maganar ta yi zafi dan Malam Musa Lukuwa yana murtala yana zaune kusa da shi yace duk wanda ya azumi 30 dan bid'a ne. Eh, Ka gane? Don haka don haka ina so ku gane cewa su ba su dauki abin yanda kuke zato ba. Sun ɗauki maganar nan da zafi sosai da sosai. Kuma titsiye su da kuma bayyana wa al'umma cewa ba su da hujja wani abu ne mai mahimmancin gaske. suna bid'antar da al'ummar musulmi suna cewa duk wanda ya azumin ranar talatin din nan ya yi yunwar banza ko in ka gan shi ka ce masa barka da aikin banza suna shan ruwa cikin azumin watan ramadan suna karya azumi suna wannan maganar ba karama ba ce suna karya azumi cikin azumin watan ramadan suna jagorancin al'umma su yi sallar idi suna cin abinci cikin azumin watan ramadan kuma suna bid'antar da duk wanda ya cika azumi talatin suna ƙaryar cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi talatin ba to kaga duk waɗannan masail ɗin ba za mu kira su ƴan ƙanana ba matsaloli ne gaskiya masu mahimmancin gaske waɗanda za su iya fitar da mutum daga ahlus sunna ahlus sunna ana fita <laughs> jazakumullahu khairan eh na gode na san ya ja kai ma akwai uzuri eh gajiya ga rashin jiya duka na gane um, ni shawarar da nake bayarwa nan malam dan Allah irin wannan tunda kaga muda da bai muna sauraron ku duka muna amfanuwa da kowane barayi da gaji eh ya kamata a ce an samu wata hanya ne ta kasa wanda za a tattauna ma wanda in ma zamu duba ni in ba haduwa za ku da eh, face to face ba to ni fa ni a shirye nake ni yanzu ni yanzu akwai wani shafi tsaya kana ji na samu fahimtar juna Allah ya saka ma da alkhairi ni yanzu da akwai wani shafi ko na menene na Facebook ne ko na meye dai ko na meye dai da za a iya hada mutane ni a shirye nake ni a hada ni da mutumin nan a shirye nake idan ta shafi ne ta Facebook ne ko ta ina ne da Allah ta ina za a wa zai iya samo mutumin nan ya hada ni da shi wa zai iya samo mana murtala a sada ya hada ni da shi zama akan maganar ganin watan nan Allah ya sa ka fahimce ni da haka ni a shirye nake in za a samu wani wani wani shafi da zai iya ɗaukan wannan aiki ya yi shi ya samo mana murtala ɗin nan a shirya zaman nan ko ta wani shafi ne na facebook ni na amince wannan na yadda ni da na taso daga daga daga kano har sokoto ina ba ta fahimce ni kaga ni na zo neman munazara da gaske amma kaga ba zan taɓa zama wawa kuma mara lissafi ba a shirya mun gadar zare a jefa ni a cikin halin hauya la'i a tara al'umma da wawayen gari su zo su yi wani ta'addanci ko su tada wata tarzoma kuma laifin ya koma kaina kaga ba yanda za in yadda a yi irin wannan taro ba jami'in tsaro ko ɗaya ya ɗebo 'yan agaji ya sa musu uniform yana ƙaryar cewa yana da jami'an tsaro da haka in zo mu zauna da shi a ƙarshe mu zo mu yi laifi ga, ga, ga gwamnati baki ɗaya saboda mun shirya zama ba tare da wani jami'in tsaro ba na ce masa ni ina tare da jami'an tsaro yanzu haka ina ofishin AIG ka bar wannan filin ka zo ofishin AIG mana yanzu in muka gama abin da muke mu koma tare in ma filin za a koma ina ba ta kabance ni to amma kaga ba hakan ne ya faru ba eh to shine muna godiya sosai muna godiya Allah ya saka Allah ya saka Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum. Barakallahu fikum. Da wa muke magana? Da Shafi Muhammad Balari a Sokoto. A malam wane ne daga Sokoto muna maraba da kai bismillah. Dama abin da na so in ce malam in ana tsara abu kamar dai an kasa fahimtar juna da malam Murtala. Eh an kasa ma samu a zauna ma ba ma fahimtar juna ba. <laughs> an rasa wanda zai iya samu mana murtala din ya kawo shi wallahi an rasa wanda zai iya kawo shi mu samu mu zauna saboda ni na tafi can ofishoshin jami'an tsaro ina ta gudanar da tsare-tsaren da ya kamata a gudanar don tabbatar da zaman shi kuma ya tafi wani filin su kuwa yana bidiyo yana ce musu yana ta jira na har yanzu ban zo ba ya ɗan yi minti biyar zuwa goma haka ya kashe bidiyonsa ya ce to ban zo ba bari ya tafi shikenan yayi na sauri to to mu malam mu abin da dama muka so mu muna so mu san ina ne ya kamata tunda dai duk kamar manhaji guda na muna kan ahlus sunna to mun so a dan zauna tattauna sai mu san ni an matsayin mu ga wannan abu ne mai kyau wannan abu ne mai kyau malam kowa yana son zaman nan saboda yana da amfani kowa yana son zaman nan saboda zaman nan zai haska wa mutane su gano gaskiyar inda aka dosa kowa yana son zama to amma amma inda matsalar inda aka samu matsalar eh mu abin da muka so ka ƙara ba da ƙara haƙuri, sai a samu yadda za a zamna cikin maslaha ni na to ba matsala kana ji na barin ma alƙawari kana ji na mm. barin maka alƙawari nan zan kwana a sakkwata zan sake kwana zuwa gobe zan sake kwana zuwa gobe ku kuma mutanen Sokoto ga abin da za ku aikata za ku iya nemo mutumin nan ku san ta yanda za a yi a lallabo shi ku lallabo mana shi a zo a zauna ko da a cikin wannan hotel ɗin da nake zaune ne a samu wani hall da za a zo da wato ƙididdigaggun mutane adadin mutane da za a iyakance wanda za a zauna da su ɗin a yi abin lafiya a gama lafiya al'umma su fahimci gaskiya kuma su gane inda aka sa gaba eh zan ba ku daga yau zuwa gobe zan sake zama zan sake kwana yanzu zan sake biyan zan sake biyan hotel in sake kwana tunda ka nemi wannan alfarmar a to to Allah ya da kuma Allah dari ayi kuma Allah kaddari juna don mu sunna abin da muka so a samu haɗin kai ba muna bukata a samu rarrab kanuna ba muna so a samu haɗin kai amin amin haka muke fata Allah sa ayi lafiya dan haka dan haka ku yanzu ya rage ya rage na kuma malam da sauran kai da sauran mutanen Sokoto yanzu na ɗora muku nauyin nemo mana murtala a sada tunda tunda ka gani na ɗauki nauyin zan sake zama a Sokoto a matsayina na bako zan sake zama a Sokoto zan sake kwana ku kuma in ga wanne irin ƙoƙari za ku yi don nemo mutumin nan ku kawo shi ga lambar waya ta nan 24 hours ka kira ni zan daga a akwai waɗanda kuka zo tare akwai wakilanku a ɗan zo nan gidan malam musa lukuwa sai a samu a sanya da za a yi a haɗu a tattauna shi malam musa shi zai ba da yadda ya kamata a haɗu a tattauna yanzu abin da nake so ku yi kana ji na a matsayinku na yan sakwato yanzu abin nake so ku yi ku ɗauki lambar nan tawa ku kira ni ku zo ku same ni hannan hotel ɗina ka gane sai ku zama ku ne jakadu tsakanina da su Musa lukuwa in dai kuna so a yi zaman nan fa eh sai zama ku ne ku ne jakadu tsakanina da su ku zo ku haɗa ni da su ku je ku same su ku je ku samu shi malam Musa lukuwan ku ce fa ga mutumin nan ya zo daga Kano shi kuma Murtala ya zo ya yi wani wasan kwaikwayo a filin su kuwa maza ya tattara kayansa ya tafi don haka ya za a yi a zo a yi zaman nan da gaske mutumin nan zai sake kwana a sakkwato ku je ku samu shi musa lukuwa ɗin ku je dai ku san duk yanda za ku yi na ba ku daga nan zuwa gobe saboda kun ga alfarma ce kuka nema kuma mun baro ayyukanmu da abubuwan da suke gabanmu duk saboda maslahal al'ummar musulmi a duk inda suke a faɗin duniya ni na san suna buƙatar wannan zama kuma yana da amfani gare su zai musu amfani na haska musu haƙiƙanin gaskiya kan wannan ƙabiya ba wanda zai sake rikicewa cikinta to da haka zan sake kashe zan sake kashe ranar gobe ina nufin wato duk na da abubuwan da suke gabana da sana'a ta da komai nawa da ke Kano zan sake sarayar da gobe in sake zama dai nan tare da ku ku kuma in ga ƙoƙarin da za ku ina za ku sake samo mana murtala a asada kada kada ya ɗauki kaya maza ya ɗebi 'yan agaji ya tafi filin sukuwa yana bidiyo ko yana hotuna ku ce masa ya tsaya ya nutsu ga lambar wayata nan ya kira ni ni ina ta kiransa na kira shi na rantse da Allah ya fi sau hamsin tun da garin Allah ya waye ina kiran wayarsa amma ko sau ɗaya bai gwada ko da ganganci ko da kuskure wallahi bai gwada ɗaga wayata ba wallahi ko da kuskure bai ɗaga gwada wayata bai ɗaga ba ko ya kamata ce akwai tsarin da aka yi ko a'a mutumin da ya zo ya ce kofarsa a buɗe take kowane lokaci duk wanda yake so a tattauna da shi bismillah kaga na kira shi daga can ko na kira shi daga nan ai duk ɗaya ne in dai na same shi in dai kuma na zo yawwa ko kafin mu taho na kira shi da bayan na taho duk wasu ɗaya ubansu ɗaya tunda ya ce a shirye yake kowane lokaci to ya za a ce a shirye kake kuma ka lura da wani abu da ya je filin sukuwa ka gan shi da littafi ko takarda to ba mamaki um, suna mota ko suna zuwa in lokacin an ne to ni dai ban ga littafi ko takarda ba ko guda ɗaya wacce ya zo ya nuna mana abin da ya karanto Allah ya saka fahimce ni yanzu idan suna cikin motar ko suna ina ne yanzu dai na ba aiki ku mutanen Sokoto Allah ya saka muku da alkhairi na ba ku aiki ku nemo mana murtala a sada daga yanzu zuwa gobe idan kun samo shi ku kira ni a wayata ga hotel ɗin da nake ku kira ni gaya muku hotel ɗin da nake ku zo ku same ni mu tsara inda za mu haɗu da shi idan a hotel ɗin nan ne idan a wani wajen ne a zo a ƙididdige a iyakance adadin mutanen da za su yi zaman nan a zo a yi zaman nan To, malam ai a conference kasarawa can ya kamata a ce in za a yi irin wannan. A'a, ba sai ka faɗa yanzu, yanzu ba sai ka faɗi wuri a social media ba, ka zo ka same ni a hotel mu faɗa yanda ba kowa ne zai san wurin ba sai mu, sai dai mutane kawai su ga munazara a social media. Ai irin ka gane, ka gane, ba wai wuri ne da za mu sanar da al'umma duk kowa ya taho ba. Irin wannan sanar da mutane wuri, a sanar da ebnu, ake cewa, a sanar da wuri kowa ya taso ya taho. to wannan shi yake sa wurin ya kwace wa mutane wani abu ya iya faruwa wanda ba a so saboda ba a san nau'ukan mutanen da za su taso su zo wannan wuri ba Allah ya sa ka fahimce ni na yawwa to don haka muna so muna so ya zama mun iyakance adadin mutanen da za su zo wurin don a samu nutsuwa a samu tsaro a fara lafiya a gama lafiya daga mai rike lokaci sai waɗanda za su yi alƙalanci cewa kai minti ashirin wannan minti ashirin kowa ya zo a zuba a nan ne ake sukuwa amma ba filin sukuwa can inda inda aka ce mutanen banza ne suke zama a wurin ba ka zo a yi sukuwa mu wannan sukuwa ta ilimi ba ta buƙatar irin wannan ƙaton fili a cikin ɗan ɗaki ɗan ƙanƙani da mutum bakwai zuwa takwas za a iya yin sukuwa ta ilimi wacce mutane za su fahimci inda aka dosa. in kuma ma ina fatan ka fahimce ni a fahimce ka malam to kuma ga shawara akwai shafin sarki zaki na sarki ai na ce maka ni na ce kowane shafi ko da yake bai ma kamata a ce shafin wani dan dariƙa ba amma idan akwai wani shafin ko ba na shi wannan dan dariƙa wanda yake kawo yan shi'a da sauransu ba idan akwai wani shafin ni a shirye nake a samu wani shafi idan ya ah. ba ku iya samo mana shi da abin nan ɗinsa ba da shi da jikinsa da tsokarsa da namansa idan ba a same shi shi karan kansa ba to sai mu maleji da shafi ɗin a samo shafin da zai yadda ya shiga ɗin ai akwai shafuka daban-daban akwai rigasa tv akwai rigasa tv ta ta wani yaro nan a nan kaduna akwai ina ne akwai duk inda suke aka ga suna kamantawa ko gidan labarai ne haka to kaga ba su da wata aƙida da za a jingina musu amma shi wancan sarki zaki an san dan dan hakika ne dan dan shi'a kuma dan tijaniya ma abokin yan shi'a me kawo ina ganin wannan asari sunna yana yawan abun nan a akai rabu rabu da wannan rabu da wannan wannan ina ne baya zuwa dama ni kaina nake ma magana ni karan kaina nake ma magana to shine yanzu yanzu dai gashi dai na baku wannan assignment mutanen Sokoto baki ɗayan ku Allah ya saka muku da alkhairi dan Allah ku duba ku nemo mana inda za a samu murtala asada eh dan Allah ku taimaka ni kuma nayi muku alƙawarin zan sake kwana a garin Sokoto amma idan Allah ya kai mu gobe ba ku yi komai ba ba ku samu mutumin nan ba to shikenan sai in yi muku sallama in muku fatan alkhairi bayan na feɗe muku biri har wutsiya sai muku fatan alkhairi in koma inda na fito a kana makallan eh. eh Allah Allah samu eh, eh, yawa to muna godiya sosai mun gode Mm, ga waya ta ƙarshe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Kada magana da Hassan Abdullahi Ibrahim. Malam Hassan Abdullahi muna maraba da kai. Daga ina Malam Hassan? Ah, ni dan tabbata ne amma ina zaune a mamlaka. To Malam Hassan daga mamlakar Arabiya Saudiya muna maraba da kai. Bismillah Malam Hassan. Ah, Malam Baffa ina tare da kai a cikin kabiya guda ɗaya, amma kuma ba na tare da kai a ɗayan ɓangare. Ina so in tunatar da kai a maganar da wani ɗan uwa ya yi tun karatunka na safe, something comrade wane ne. Hmm. duk wanda yake ɗalibi ne na ilimi irin wannan ƙabiyar idan ta taso akwai buƙatar a wayar magamagarin mutane kai su fahimta. Ƙwarai da gaske. Usulubin da ka bi tsakani da Allah a babi na ilimi ba irin shi ake bi ba wurin ƙoƙarin tattaunawa da abokin jayayya domin me didda da maganganun ka tun a farko akwai cin fuska wanda abokin munazaran ka ba za ka zauna ka buɗe cikin ka ka yi munazara da shi tare da neman fahimta ba domin me idan dai dukkaninmu mun yadda mu ahli sunna ne akwai abin da muka samu saɓani to ya kamata a ce lokacin da zamu kana ji mala hassan mala hasan tsaya tsaya ya hakuri ya hakuri barin tare numfashinka a'a saboda rashin lokaci tsayan tare numfashinka ya hakuri tsayan tare numfashinka da Allah da Allah tsaya ka tsaya da Allah ka tsaya ka tsaya da Allah tare numfashinka ya hakuri ya hakuri abinda nake cewa yanzu muna maganar gaba ne ba maganar baya muke komawa ba muna maganar gaba cewa idan zancen cin fuska ne da zagi mutumin da ba iya kaina ya tsaya ba sai da ya hada hadda malam Sa'idu mai kwano ai kaga shi ne bai shirya ai munazara ba ina ta ka fahimce ni ko baka ganin abin da yake rubuta ko suke faɗa ne ai kaga mu ne ma muka a ai mu ne ko muka shirya ai munazara ina ne cin fuska ina ne zagi ina ta ka fahimce ni babu wani zancen cin fuska ko zagi in ma zagi ne da cin fuska mu suka yi wa kana ji na don haka da maganar shi wancan comrade din da maganar ka duka ba ta da mahalli dama mutanen nan ba su da wani shirin yin munazara ba su da wani shirin yin munazara idan dai har haka ne ba ina tare da su akan kabiyar su na wannan ba amma kai ma abin da ka zo ba ka zo domin a yi munazaran ba ne domin me hmm. kamar yadda wasu nake gani suna rubutawa ina inkarin maganarsu su wani lokaci amma ina gaskata maganar su cewa hmm. akwai wasan kwaikwayo a cikin lamarin in dai ka san ba ku da budaddiyar zuciya dukan to bai kamata ma ka kirkira yanzu yanzu kana ji mala hasan tsaya tsaya da Allah tambaye ka saboda kai wa mutane magana jumla mufida yanzu idan muna neman shawararka in za a ajiye wasan kwaikwayo ya za a yi a samar da wannan zama tamam a duk lokacin da ya za a yi munazara ya kamata a ce akwai wasu wasuta waɗanda su ne za su shiga tsakani lokacin da za a yi munazara tamam yanzu a ta bangaren ka ko ta bangaren shi su wane ne waɗanda kuke da su wanda su ne tsakiya wanda muke da su su ne tsakiya su ne jami'an tsaro sannan ta bangaren sa na gaya maka har waɗanda na gaya musu sunan hotel ɗin da nake zaune duka ɗalibansa ne su malam hamisu da su malam uh, abdulbasit duka ina ta waya da su ɗalibansa ne na gindinsa kuma na gaya musu har inda nake nace su taimaka da Allah su kawo shi yanzu me kake so in yi ai malam baffa tun farko kuskuren ka baka tsara abu kaga ka sake komawa baya ka sake komawa baya yanzu kaga ana zancen ana zancen a gaba ana zancen a yi gaba ka sake komawa tun baya wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh barka ka dai mala ya kokari alhamdulillah ya fama da jama'a alhamdulillah ya ayyuka alheri malam ala dama na kira ne a game da wannan abubuwan dama ni ina ta jin ina ta kallon abubuwan amma ban fahimci asalin akan me ake so a tattauna matsalar ba sai yanzu na ji kana magana akan azumi ake so a tattauna a baka san ma topic din ba A'a magana da muke tattauna a kai sun ce duk wanda ya bi sarkin musulmi ya azumi talatin a nan Najeriya sun ce dan bida'a ne. Kuma sun ce ya yi aikin banza ka gane na'am sun ce duk wanda ya azumi talatin dan bid'a ne inji Musa Lukuwa shi kuma sada yana zaune kuma ya alkawarin zai kare maganar yana tare da shi yana tare da shi duk wanda ya azumi talatin dan bid'a ne to shi kuma azumi a inda wasu fahimci wani abu shi kuma azumi a ibada ne kuma ana yi mahalla ne in ka ce ba za ka yi ma gaba ɗaya ba wanda zai zuci ka zo kai ai mu yanzu da ke sun kawo mutane shubuha ita ake so a warwarewa al'umma da an warware al'umma shi ba ga an wuce wurin haka suna warware musu su gano wa ke kan layi ke kan da dai suwa za su bi. Mm, haka ne. Na'am to kuma ga an kira wayan sa tun ɗazin naga bidiyon ka na ɗazin ka kira wayan shi kuma bi an ka ce wayan shi a rufe take. Wayan sa kashe take. Wayan sa kashe take kuma bayan ya buɗe wayarsa ina gaya wa al'umma na kira shi sama da sau hamsin. amma ko da kuskure bai daga ko kira ɗaya ba sannan ga wakilansa kuma sun kira ni sun ce za su kawo shi su ma babu labari har yanzu ya dai je ya gama abin da ya na komedi a wannan fili da ya so ya amfani da mu ya haddasa tarzoma ba tare da ya kai jami'an tsaro ko mutum ɗaya ba kuma Allah ta'ala ya ba mu basira da fahimta muka gane haɗarin ko gadar zaren da ya shirya mana kuma muka tsallake ta da taimakon Allah da haka yanzu abin da ya rage ga mutanen Sokoto waɗanda suke tare da mu a nan jihar Sokoto yanzu haka shine idan za su iya samo mutumin nan a yi zaman nan da shi ba tare da an tara an tara mutanen da za su iya tada tarzoma ba ko an tara taron da zai iya wato haifar da wani abu mara daɗi ba adadi ɗan ƙanƙani na mutane sai a haskawa mutane munazara ta social media mutane su ga abin da zai gudana kuma su saurari al'amura na ilimi don su bambance tsakanin zare da abawa kuma su fa'idanta a cikin addininsu to ka ji mu fa abin da ya sa muke wannan fafutuka da wannan faɗi tashi da wannan wahala duk da muke yi ba komai yasa muke yin ta ba shine don fa'idantar da al'umma muna so mu fa'idantar da al'umma su gane saboda azumi rukuni ne na addinin musulunci rukuni ne cikin rukunan addini amma mutum yana sa mutane suna karya azumi kuma yana yana bid'antar da waɗanda suke azumi yana shan ruwa cikin azumi su karya azumin su ci abinci su bid'antar da wanda bai karya azumin sa ba da sauran waɗannan laifuka miyagu a cikin addini kaga rashin takawa irin waɗannan mutane birki to wannan gaskiya ba cutar da al'umma ne amma taka musu birki da bayyana batansu da bayyana su ga al'umma wannan shine babbar maslaha ga ita al'ummar musulmi kuma abin da zamu yi kenan yau da taimakon Allah da iyawarsa abin da zamu yi yau kenan ina sanar da al'umma da zarar mun yi sallar isha'i za mu ɗauko bidiyonsa za mu danna duk littafin da ya faɗa da lambar da ya ja ko baƙin da ya ja za mu ɗaga mu nuna wa al'umma mu tabbatar da ƙaryarsa cewa wallahi tallahi ƙarya yake yi babu wannan magana da yake faɗa babu alamarta. ya zo an zauna ko bai zo an zauna ba wannan wajibi ne mi wa jama'a bayani insha Allah ta'ala kuma shine abin da zamu yi yau bayan sallar isha'i da taimakon Allah ta'ala a nan masaukin mu da da muka sauka kuma na kira wayan shi yanzu hakan nan kafin na kira layin nan layin shi na shida yanzu yanzu da za in yana shiga to ya daga maka waya ka ce yanzu haka muna live muna son mu yi magana da shi sai ka hada mu da shi zai yiwu na kira layukan nasa guda biyu gaba ɗaya ba wanda aka yi fikin a ciki duk ba a dagawa yawwa to ka ji magana kana sakkwato ne kai kana sakkwato eh ina sakkwato ne to, to, da Allah ka ci gaba da kokarin kiransa in ka same shi to ka kira ni a ah. keɓance in gaya maka sunan hotel ɗin da nake don ku samu zuwa saboda a san yadda za a shirya wannan zama malam ai da daga ya nuna wa mutane kansa cewar shi duk abin da ake so a gano a gano a gano ainihin gaskiya kuma an kulla shi akan abu ne duk inda yankin da yake gabatar da kansa to tun daga nan ya kamata mutane su hankalta su gane wa ke layi wa ne ba a layi shine na gaya maka abu ne mai sauki jama'a za su gane alhamdulillah hujja ce fa zan zo in baje ta waka zo ka baje ta ka ba wai yaki aka zo da makamai ba a'a to yaki ba zai iya ba ba zai iya wannan ido biyin ba zai iya wannan ido biyu da mu ya tattauna wannan qadiya ba amma in zai iya ku mutanen Sakkwato alhaki ne akan ku Allah ya saka muku da alkhairi da Allah ku sai da za a ku samo mana mutumin nan ku kira mu mu gaya muku inda muke ku kawo mana shi ku ce ya ɗebo littattafan nasa ku kawo mana shi dan Allah dan Allah ku taimaka mana eh muna godiya yawwa mun gode to jama'a kamar yadda na sanar din insha Allah ta'ala idan akwai wani abu wanda ya sabunta a cikin wannan labari to za mu gaya muku halin da ake ciki idan kuma babu wani abu sabo to in Allah da bayan sallar isha za mu haɗu don ɗorawa kan inda muka tsaya na fayyace wa al'umma gaskiyar wannan lamari da fitowa al'umma da jahilcin waɗannan mutane da yadda suke halakar da al'umma suna ɓatar da su game da ita wannan matsala ta ganin wata insha Allah ta'ala wannan shine abin da zamu yi da zarar mun yi sallar isha'i Allah ta'ala ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh